Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci 25.31 da kuma mita 41 haɗi da 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin a VOA Africa kan mita 102.5 da ke birnin Yamai sai kuma tashoshin FM da suka hada da rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalal da kuma niya Za kuma a iya sauraron mu a ko'ina ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a VOA hau. hausa.com. Jama'a masu sauraron masu salamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Sarfila Hashim Gumal muka sake dawa a shirin mu na dare daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke Washington DC. Kungiyar Izala a Najeriya sun dukufa da addu'o'i tare da kira ga sauran jama'a da cewa duk inda ake sallan tarawi muka ce a sanya shugaba Muhammadu Buhari a cikin addu'a Allah ya bashi lafiya wannan tafiya da yi To haka kuma kasar Nijar ta nemi agajin Faransa a yaƙi da ta'addancin Boko Haram. mu wannan yakin ya zama muna azaba mun yi hasara yan uwa mun yi hasara kudade mun yi hasara makwabta kenan abin ya dame mu to za mu je filin yadda azumi yake daga bakunan ku da farko bari mu fara da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum masu binciken mummunan harin da amurka ta taba gani a tarihi wato harin orlando sun ce matar omar martin na da masaniya kan shirinsa na kai harin har ma ta yi masa rakiya zuwa leƙen asiri a lokacin da yake shirya kai hari gidan dabdala 'yan luwaɗi da 'yan maɗigo jami'an hukumar bincike ta fbi sun ce nor zahid salaman mai shekaru talatin da haihuwa ita ce matar Omar ta biyu wadda take uwa ga ɗansu mai shekaru uku a duniya. jami'an sun ce tana ba su haɗin kai sosai da kuma bayanai masu amfani kan binciken da suke na harin da ya hallaka mutane 49 da raunata wasu 53 a gidan 'yan luwaɗi da ke gidan da 'yan luwaɗi ke sheƙe yarsu da ke birnin orlando yanzu haka dai babu wata tuhuma da ake yi wa salman kan alakata da harin amma watakila za ta iya fuskantar tuhuma nan gaba kan rashin ankarar da jami'an tsaro a lokacin da ta samu wasu bayanai akan harin jami'an sun ce omar da salman sun ziyarci gidan sheke ayar na 'yan luwaɗi tsakanin biyar zuwa tara ga watan yuni haka kuma ta taɓa raka shi sayan alburusai duk da yake dai jami'an sun ce omar martin ya sayi duk bindigogin da ya amfani da su bisa ka'ida jami'ar adawa ta udp a kasar gambia ta yi zargin cewa gwamnati ta sauya wa wasu fursunonin siyasa matsuguni zuwa wani wuri da ba a san ko ina ne ba a wannan lokaci ne suka bayyana cewa a watan da ya shige an kama mutane 38 cikinsu har da shugaban jam'iyyar udp oseno darbo aka kuma tuhume su da hada baki domin aikata laifi bayan da suka yi zanga-zangar nuna rashin jin daɗin mutuwar wani ɗan jam'iyyar ta udp solomon swadeng wanda kuma a hannun hukumar ya mutu haka kuma sun bukaci da aiwatar da sauye-sauye a harkokin siyasar kasar shugaban kwamitin yada labarai na magoya bayan jam'iyyar ta udp a kasashen waje karan bature ya ce jam'iyyar su tana ɗora wa gwamnati alhakin duk wani abu da zai sami waɗannan mutane da suke tsare da su ya zargi gwamnatin da cewa ta yi kaurin suna sosai wajen take dokokin kasar musamman ma yadda mutane suke bacewa a hannun 'yan sanda sama ko ƙasa. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya Afirka ta tsakiya Abdullahi Bathley ya yi gargaɗi a yau Laraba cewa rigimin zaɓe da ta'addanci na yin warwara ga tafkar da aka yi na nufin haɓaka ɗorewar zaman lafiya da ci gaban rayuwa a ƙasar. abdullahi bathily ya shaida wa kwamitin sulhu na majalisar yankin duniya cewa akwai damuwa game da tashe-tashen hankulan siyasa a ƙasar afirka ta tsakiya kuma ba za su rasa nasaba da zaɓuɓɓukan da aka yi a baya ba ko kuma waɗanda ke tafi nan gaba rigingimin bayan rigingimin bayan zaben ya haifar da kashe-kashe a kasashen burundi da jamhuriyar demokaradiyyar kongo yayin da kuma ake fargaba cewa akwai wa maimaita irin haka a zaben shugaban kasa da za a yi nan gaba a kasar jamhuriyar ta demokaradiyyar congo Basil ya ce kasar afirka ta tsakiya wadda ta yi zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki cikin nasara a ranar da ya gabata tana komawa ta kama doguwar hanyar cimma zaman lafiya yanzu wasu kungiyoyin mayaka na da ke mayaka ke rike da sunan yankunan kasar in je abdullahi sannan ya ce gwamnatin kasar na matukar buƙatar cikakken tallafin kasashen duniya ta fannin siyasa dabarun tsare-tsare da kuma kudade domin ganin farfado da martaba da kuma duk a faɗin kasar. Haka kuma wani sabon nazarin da cibiyar binciken cutar sankara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar ya nuna cewa akwai alaƙa a tsakanin shan ruwa mai zafi ko shayi mai zafi ta hanyar kamuwa da ciwon sankara. Hukumar binciken cutar sankara ta duniya wadda take zaman bangare na hukumar kiwon lafiya ta duniya ta faɗa yau laraba cewa akwai shaidar idan aka sha ko kuma aka ɗauki ruwan zafi da zafinsa aka sha ya shiga makogwaro yana da zafin da ya kai digiri 60 35 na ma'aunin celsius to zai iya haifar da cutar sankarar makogwaro wannan ya biyo bayan nazarin da aka gudanar ne a kasashen iran china kasashen amurka da kuma amurka ta kudu wanda aka ce shan shayin yana da nasaba da shan shayin gahawa mai zafin celsius 70 musamman a kasashen da suka shafi amurka ta kudu wanda suke sha ko kuma fiye da haka a kasashen da suka ci gaba abubuwan da ke haddasa cutar sankarar makogwaro sun hada da shan taba sigari ko shan barasa amma irin wannan cutar ta fi yawa ne a sassan da duniya inda ake shan shayi da zafi sosai a yanzu haka an sanya shan shayi ko gahawa mai zafi ko wani ruwa mai zafi a cikin jerin abubuwa da yake da alaka da kamar dalma wanda kuma ko fetur ko kuma hayaki wanda hakan yana iya haifar da cutar ta sankara. labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke washington Ƙungiyar Izala a Najeriya sun dukufa da addu'o'i tare da yin kira ga sauran al'umma da cewa a sa ƙasar da kuma shugabanta a cikin addu'a. yayin da shugaban najeriya muhammadu buhari ke ci gaba da hutu da kuma murmurewa daga jinyar ciwon kunnen da yake fama da shi yanzu haka kungiyoyi da kuma shugabannin al'umma na ma ci gaba da shirya addoyi na musamman ne ga shugaban najeriya kuma alfarman wannan wata na azumi ya sa kungiyar izala a najeriya gudanar da addoyi domin samun lafiyar shugaba buhari da kuma samun ci gaba a najeriya game da shugaban kungiyar shek abdullahi balalawa ya bayani saboda shi shugaba idan ya gyaru ya samu lafiya ya samu aminci to kuma aminal bila wal ibad ƙasa ta zauna lafiya bayan Allah sun zauna lafiya ce yasa muka shirya na musamman duk inda muke tafsiri da duk inda ake sallan tarawih muka ce a sanya shugaba Muhammadu Buhari a cikin addu'a Allah ya bashi lafiya wannan tafiya da yi kuma ya dawo lafiya ya je duba lafiyarsa to Allah ya kara mishi lafiya babu shakka samun lafiyarsa da kuma Allah ya hore mishi mutanen kirki tare da shi wanda za su yi aiki da shi wannan zai taimaki zaman lafiyan ƙasar sanatin Muhammadu bin Umaru Jibrilla da ke zama gwamnan jihar Adamawa Adamawa ya ko umarci al'umman jiha Sane da su gudanar da wannan addu'o'i. Muna godiya kuma yadda ake ba mu goyon baya sannan kuma ina roƙo da yadda Allah yau ya kawo mu a cikin wannan wata mai rahama mai albarka a yi ma wannan gwamnatin eh, addu'a a yi wa Najeriya eh, addu'a kuma a yi wa shi shugaban ƙasar mu Allah ya ba shi lafiya Allah ya dawo da shi gida lafiya. Sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da magoya bayan jam'iyyar APC ke mamaye da martani ga masu zargin cewa Buhari na tafiyar hawainiya. Sardan jimeta Muhammadu Halad Dankwai na mai ganin gazawar 'yan najeriya eh, wani tafiyan ne a cikin shekara daya mutum in ka tuna barna aka yi fa shekara goma sha shida in dai ko gini ne yanzu ka saka kana so ya karfi ba ka gina shi rana daya sai ka fara da foundation na kan foundation din ne za ka ɗora har ka zo ka kai linta har ka karfa ma kwano so in a shekara daya ya yi fighted insecurity yau a north east har mun samu muna zaune a gidajenmu har ya kai level mu ma da muke abuja kana tunanin ka fita ko ka da ko baka da ba kila wakala saboda bom ya ya sha fashewa abuja a moto park ne a banex ne a ina ne ba inda bai fashe ba so yau muna nan yawo muna yawo free talaka na roƙon ma zai koma bana allah saukar da albarka zai koma je ya shuke a gonansa akwai abin da ya wuce wannan shugaban najeriya muhammadu buhari na koya ba yan kasar ne game da fatan alherin da suke masa a kullum honorable ibrahim fatal hassan da ke zama hadimin shugaban kasa kan ayyuka da tsare-tsare ya yi wa yan najeriya albishi da cewa muna godiya alhamdulillah yanzu dama hutu yake dama ya ɗauki ne ya je asibiti kuma ya huta na kwana goma wanda kowane shugaban kasa dole ne ya dan hutu. hutu ne ya zo ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya To su kuma kasar Nijar sun nemi agajin Faransa a yaƙi da ta'addanci da Boko Haram ga wakilin Musulman Barma ta cikakken rahoton. a yayin ziyarar da ya kai kasar faransa a farkon makon nan ne shugaban kasar ta nishar isu muhammadu ya yi kira ga takwaransa francois hollande ya taimaka wa nishar da matakin soja a yakin da kasar ke yi da kungiyar boko haram wacce a farkon watan nan na yuni aka kara tabbatar da cewa har yanzu tana babbar barazana ga al'amuran tsaro a yankin tafkin chadi bisa la'akari da kazamin harin da ta kai a garin boso wannan sabuwar shawara da isu muhammadu ya gabatarwa kasar da ta yi wa nishar mulkin mallaka ta yi daidai in ji dan gwagwarmayar nan na kare hakkin dan adam alhashi mustapha kadi umani kowa ya san da yakin mali ƙasar faransa ita a tsaye to kenan yau in shugaban ƙasa ya nemi wato goyon bayanta ai ya zama daidai domin sun yi mu kayan aiki kuma suna iya idan suka raida wato ba ma san sun izo mutanensu ba sai su ba da abin da ya kamata a yi wannan yaƙi in wannan yaƙin ya zama muna azaba mun yi hasara 'yan uwa mun yi hasara eh, kudade mun yi hasara makwabta mutanenmu kenan abin ya dame mu dole ne mu ce duk inda muke iya samun ceto mu neme shi tun farkon barkewar rikicin kasar libya da na arewacin mali kasar faransa ta jibge bataliyar sojoji a yankin arewacin kasar nijar domin tabbatar da tsaro a ƙarƙashin rundunar operation barkan to amma shugaban kungiyar mpcr nuhu muhammadu arzika na ganin rashin dacewar zaman irin wannan runduna ban mu unhwanin zaman su a cikin kasar mu ba wajibi ne gwamnatin mu ya ɗauki matakan ce musu tunda mun gane dai ba ku da wani unhwani ko kayan ku mu na ƙasar A wannan ziyara tasa shugaba Isu Muhammadu ya buƙaci Faransa ta tallafawa dubban mutanen da yakin Boko Haram ya tilasta wa yin hijira a yankin Difa saboda haka shugaban ƙungiyar Rosen Abdu Mamman Lokoko ke cewa. Wanda ya buru gidan shi wanda inda gashi kana cikin ɗakin ka ka wala kai komi da komi bisa gado yanzu ka komo ko tabarma ma da kake samu na ga wasu suke abin kenan ya kamata a ce faransa ta samu ko da eh, majalisar ɗinkin duniya ta kai zancen nan don saboda nijar ta samu babban agaji bisa ga wanga abin da ya samu sai dai alhaji mustapha kadi na ganin idan an ba da taimako taimako ya kai ga waɗannan waɗanda an ka ce nasu amma ba a ce a zo da taimako ba kuma daga baya ya hiranye isile mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar To yanzu kuma sai a gyara zama game da wayar da za ku bugo mana wanda kuma muna son mu ji ra'ayinku ne game da shin menene tasirin sojojin kasashen waje da ke ta yaƙi da ta'addanci a ƙasashenmu. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kiran farko daga Damaturu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To da wani ke magana a Damaturu? kuna tare da buba wanzam kasuwar da maturu chairman na ƙungiyar zaɓe sanka na kalmar hukumar da maturu. to malam buba me ra'ayinka game da sojojin kasashen waje da ke ta yaƙi da ta'addanci a irin ƙasashenmu na afirka. to ni a nan ra'ayina zan ce yana da kyau kuma ta wani bangaren zan ce gaskiya akwai gyara a kai. to me gyaran me kyan. wato gyaran aikin nan na soja maza ne suke aikin nan. Eh. da haka mu ma sojojinmu na afirka din gaskiya ya kamata su samu kyakkyawan training mai kyau yadda sojojin kasashen waje na turai suke zuwa suke taimakawa sojojin afirka to sojojin afirka su dau himma da mataki mai kyau yadda su ma za su iya kai wani ɗauki ko ina ne yadda ba sai kowace kasa ta shigo ta taimaka musu kuma a samu musu to mun gode bari mu tafi filato hello eh, wa alaikum salam filatan ne eh plateau to to muna jin komanda ne daga jihar plateau bala komanda to bala komanda muna jin kamera in ka game da sojojin kasashen waje a kasashen mu na Afirka da suke taimakawa wurin yaki da ta'addanci eh to gaskiya ne suna kokari iya kokarin su dan mu ma gaskiya sojojin mu na Najeriya sojoji ne wanda suka jajirce suke aikin nan domin Allah kuma suke aikin nan sosai da karfin su da basiran su da wanda Allah ya ba su eh. dan mu gaskiya tsakani da Allah sojojin kasashen waje da suke zuwa suke taimaka mana saboda ta'addanci kwarai wannan ya cancanta su yi mana hakan tun da mu ma mun daɗe shekara da shekaru mu ma muna kai musu ɗauki muna taimaka ma kasashen waje daban-daban eh. muna kai musu wannan ɗauki in to shi yasa muke wannan addu'a gare su ga baki ɗayansu ubangiji Allah ya tallafa musu Allah ya taimake mu gaban. To mun gode bari mu tafi Katsina wane ne a Katsina? Hadi Usman Ahmed Kabara sunana suka Umar B. ko daga jihar Katsina. To Barista Umar barka da war haka ina godiya ya ayyukan Usman gaskiya ni a gani na shi ne. Hmm. Shi su ko ko in kira su cewa jami'an tsaro na kasashen waje hmm. ni ban goyi baya su shigo kasashen mana Afirka ba domin su yaki da ta'addanci. Me yasa barista? Yadda hmm. suka wato duba ga yadda suka taka rawa a wasu kasashe da hakan ta faru suna yaƙi da ta'addanci amma kuma suna ɗigewa ne da wani abu sukan kwashe tattalin arzikin ƙasar su tsere misali hadu usman hakan ta fara ƙasar iraq kuma tana faruwa a ƙasar libya nan afirka muke na da usman to idan suka shigo nan mu afirka ta yamma ina ganin mm. hakan shi ne zai faru duba ga idan baka manta ba shi wannan dan kare haƙƙin ƙasa na Mustapha Kadi da ke da aka mm. da shi yanzu a Niger ya yi maganar cewa ai dama akwai tun tun dama akwai sansani na ita Faransa a cikin jamhuriyar Niger kuma yanzu ba su mm. komai ba a duk da muna fuskantar wannan kalubale na tsaro. To muna godiya <laughs> barista saboda lokaci bari mu tafi on domin gode. Salamu alaikum. Salamu alaikum. alaikum salam. Sunana Malam Hassan daga nan Wando. to mala hassan ya ondo wanda lahiya lau sai dai ruwan sama to allah ya samu dace a me ra'ayinka game da wannan maganar sojojin kasashen waje a kasashen na afirka wurin ta yaƙi da ta'addanci shin me suke alfanus? amfanin su wata bai da amfani tun da amerika an ce ta ba mu tallafin sojoji mm. kan batun yaƙi da ta'adda mm. amma har yanzu ba na jin ɗuriyarsu mm. ina suke da na faransa ma na ji an ce ta ba mu sojoji mm. amma ni ban ji abin da suka yi mana a nan najeriya ba eh, kana ga kuma laifinsu ne koko ba a faɗa ne koko ba sa yin ne a ganin ka to wa sani ai ku ne yan jaridu za ku ba da himma ku faɗa tun da mu ba mu san muna son mu ji ra'ayin ku ne <laughs> to mun gode eh? sosai na ce ra'ayin ku muke son mu ji kai tsaye mun gode sosai hasan to a ra'ayin da muna farin <laughs> da wannan to na jalungon ne Jos ne? To. Abubakar daga Jos. Oh, Jos ne to mun rasa Jalingo kenan. To muna eh. jin ka na Jos. Me sunan ka? Eh muna farin ciki da wannan. Allah Allah tabbatar da alheri. mun me sunan ka? Abubakar. Abubakar to mun gode eh, sosai. Mun gode. Eh na gode. Sai Yawwa madalla. To kada ya manta ana tare da sashen Hausa ne na murya Amurka Washington DC inda kuma muke karɓar wayoyin ku bari mu je Kwadubuwa kamar mun samu waya daga can ketaren. Salamu alaikum. Kana lafiya. Lafiya lau na Kodubuwa daga wani gari a Kodubuwa? Eh, daga Balgare. Balgare. To, me sunan ka? Eh, Adam Salis. Adam Salis. To, muna jin ka Adam hmm. Salis. Menene za ka ra'ayi game da maganar sojojin kasashen ƙetare a kasashen Afirka? wallahi magana zancen gudunmawa sojoji magana ta kashin gaskiya ya kamata su manya-manyan afirka su da sojoji tunda muna da mutane da yawa afirka ya kamata kowa ya iya kare gidansa amma ba wanda zai dauko ma mutum daga kasar waje zuwa kasar eh, zuwa kasar wajen neman taimako kuma bayan san san harka ce ta mutuwa eh to to amma ka san ana cewa ana taimakawa wani lokaci ba ana cewa kaman saboda kimiyyar zamani ba ya kake gani eh kimiyyar zamani ai kuma in kai la'akari da kimiyyar zamani za ka gane cewar ai gaban eh, turanci turanci ne kuma akwai renon faransa akwai renon ingila duka kome aka baka wani duk mutum sojan da aka ba wa katalon misali na hmm. harkar yaƙi ai ya sani haka to mun gode sosai eh, malam na balgare adam to mun gode sosai wane ne a bauchi Muhammad Hamza ne. To, Muhammad Hamza daga Bauchi muna jin ka. Nur aina a nan gaskiya daidai ne a nemi taimakon kasashen waje a biyar da aka sami shiga wahala. Min isa ka ce haka? Dalilin haka an ce in abu ya fi ƙarfinka ka nemi taimako a kai. Mhm. In abu ya fi ƙarfinka ka ce? Eh, mutum zai iya neman taimako a oh. kai. To, to muna, muna godiya Muhammad Hamza daga Bauchi. Mun gode da rayuwa. To, bari mu tafi Naija. Hello? Malam na Neja? To, ina ga na rasa na Neja kenan. Eh, To, to kar a manta dai ana tare da sashen Hausa ne na murya Amurka inda muke jin ra'ayoyinku kan abin da ya shafi alfanun sojojin kasashen ƙetare musamman na Turai a kasashen Afirka yaki da ta'addanci. Mun gode da kiran da kuka yi mana. Anan za mu tsaya da wayoyinku. To yanzu kuma sai mu garzaya mu je labarin wasanni daga bangaren Ghana. Wasanni a takaice. mataimakin shugaban kungiyar alkalan wasa na kasar ghana joe dabra ya bayyana rashin jin daɗinsa ga tuhuma da shugaban hukumar kwallon kafa ta ghana kwasiyanta ce ya cewa alkalai suna zuwa da sakamakon wasa a filin wasan ne wato suna algusu kwasiyanta ce ya yi wannan hulici na a lokacin da hukumarsa ta gfa ta shirya wa club club din ghana taron bita don bunƙasa harkokin kwallon kafa a ghana inda mutane suka bayyana al'ajabinsu ga wannan magana tashi shi ko mataimakin shugaban kungiyar alkalan joe dabra ya ce a ɗora laifi akan kungiyoyin wasa saboda su ne sukan saki jiki don su taimaka wa junansu masu bukatar ficewa amma ba alkalai ne za a dora musu laifi ba in kuma shugaban na gfa na da shaida sai ya kawo wani tsohon dan wasan gaba na ghana black stars augustin ayinfo ya kira ga club club din kasar da su ba lafiyar 'yan wasa muhimmanci kafin a ɗauke su su yi wasa ya idan ka je turai sai an gudanar da bincike mai zurfin gaske akan lafiyar ɗan wasa sannan a bashi izinin yin wasan inda yake bada misali da tsohon kungiyarsa ta ankara ta kasar turkey a lokacin da ta bincike lafiyar wani dan afirka ta kudu kuma aka kwace lasisin yin wasan shi saboda an samu lafiyarsa da dan tangarda gargadin na tsohon dan wasan ya biyo bayan mutuwar wani dan wasan accra house of folk da ake kiran shi yuriya asanti wanda ya samu bugun zuciya ya mutu dan uwan dan wasan mai shekaru 24 da haihuwa da ake kiran shi Adolf Jima shine tabbatar da mutuwar dan wasan wanda ya koma da wasansa Etoile du Sahel ta kasar Tunisia. kaftin ghana black stars asamojan ya mika ta'aziyarsa ga shugaban kasa john rabani muhammad da ya rasa mahaifiyarsa abiba naba dan wasa gaban na kungiyar sipg ta kasar china ya ce duk da cewar yana da wasa da zai yi a yau ya dauki wani dan lokacinsa ya isar da ta'aziyarsa ga shugaban kasa asamojan ya ce babu madadin mahaifiya don haka ina ba shugaban kasa da danginsa hakuri da wannan rashi mahaifiyar shugaban kasar da ya tara su da yammacin jiya talata ne kuma ta bar 'ya'ya shida ciki har da shugaban kasa mai ci yanzu john Ramani mahamman a wasannin cin kofin dakiyar turai da ake yi a kasar faransa kuma dan wasan baya na jamus jiron boatin ya ce wasa da za su yi a gobe da kasar poland za su shiga wasan ne da marar gaske ganin irin karawan wanda suka yi a lokacin wasannin shiga gasar wasan nasu na farko da aka yi a kasar poland jamus ta sha kashi da ci biyu da nema sannan jamus ta rama da ci uku da ɗaya a cikin gidanta amma jamus ce ta ɗere akan rukunin nasu da maki ɗaya a gaban poland buwatin ya ce sun san junansu don haka wasan nasu na gobe a gasar turai da ake yi a ƙasar faransa akwai buƙatar su tabbatar da sun murkushe poland to yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a shekarar 2015 ta'addanci ya ci gaba da zama babban kalubale a wasu bangarorin nahiyar afirka a gabashin afirka kungiyar ta'addancin al-shabab da ke somaliya ta ci gaba da kaddamar da hare-hare da kunar bakin wake a cikin somaliya musamman a wurare kamar filin jiragen sama ta ƙasa da ƙasa a mogadishu da gine-ginen gwamnati da kuma gidajen otal waɗanda jami'an gwamnati da 'yan kasuwa suka fi sauka a cikinsu kungiyar ta'addancin tana kuma kai wasu hare-hare a kenya a yankin tafkin chadi boko haram na ci gaba da kai hare-hare a arewa maso gabashin najeriya kamaru chadi da niger a yankin sahel a yammacin afirka ƙungiyoyin ta'addanci sun kai hare-hare a gidajen hotel da wani wurin shakatawa da turawa suka saba zuwa a shekarar 2015 ɗaya daga cikin manyan nasarori da aka samu wurin yaƙi da ta'addanci shine ƙarin haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa da yin aiki tare wurin magance ayyukan ta'addanci akan iyakoki da kuma yankuna da ta'addanci ya mamaye misali kasashen da ke kusa da tafkin chadi sun kafa rundunar haɗin gwiwan ƙasashe don tunkarar boko haram a yayin da ƙasashen yankin kuryar gabashin afirka suka haɗa ƙarfi wurin yaƙi da alshabab a somaliya amurka tana ba da gudunmuwa sosai ga ƙawayenta a ƙoƙarin murƙushewa da kuma kawar da wannan barazana ta ta'addanci Amurka tare da haɗin kan dakarun Somaliya tana tallafawa sojojin ƙungiyar tarayyar Afirka wajen ƙara matsin lamba kan Al-Shabab tare da nakasa rikon da ta yi ma wasu yankunan ƙasar ta Somaliya. A arewacin Afirka, Amurka tana tallafawa ƙawancen yaƙi da ta'addanci na ƙasashe da ke iyaka da Sahara. A ƙarƙashin wannan shiri, muna aiki da ƙasashen Algeria, Burkina Faso, Kamaru, Chadi, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Nigeria, Senegal da Tunisia. wurin karfafawa da wanzar da haɗin kai a tsakanin sassan soja da na 'yan sanda da kuma faran hula wajen yakar ta'addanci a faɗin arewaci da yammacin afirka ƙawancen yaki da ta'addanci a yankin gabashin afirka shiri ne da amurka take samar da kuɗin gudanarwa tare da aiwatarwa wanda ya haɗa da kasashen jibuti ethiopia kenya somalia tanzania uganda burundi comoros rwanda seychelles sudan da sudan ta kudu muna faɗaɗa aiki tare da hukumomin gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu domin ƙarfafa fahimtar abubuwa da ke janyo tsaurin ra'ayi da kuma shirya dabarun tunkarar ta'addanci in ji mataimakiyar sakataren harkokin afirka linda thomas greenfield amurka ta himmantu wurin aiki tare da al'umma da gwamnatoci a afirka don ƙarfafa aƙidar demokaradiyya da zaman lafiya da ci gaba. Sharhin murya Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To shin yaya kuke ji a wajen ku a azumi ga amsar wasunku? Zina Ibrahim Mai da da fata. Gaskiya alhamdulillah. Irin yawan cece da ake yi da rana ka cire 200 naira hamsin 300 kana ta cece. Insha Allah da Allah ya sa azumi ya zo za ka yi adana naira ka biyar uku hudu ku ci shi a lokaci ɗaya ka yi cefe ne lokacin da zai buɗe baki ka yi cefe ne ku ci shi a lokaci ɗaya a ɗungurungun. Sa'an nan ba yawan ya ya wace. Ta wani bangaren akwai matsala kaɗan kamar tsadan kayan masarufi. Don a gaskiya 'yan kasuwan nan ya kamata su yi mana adalci. Ha suna Rabil Mikael, alhamdulillah azumi yana da tasiri a sosai ga dukkanin musulmi kowane musulmi zai yi farin ciki ya ga cewa ya azumci wannan wata na ramadana gaskiya azumi a lagos ga dukkanin musulmi akwai kalubalen da suke fuskanta musamman a lokacin da za ka ga cewa wasu mataye da sauran dai abubuwa wanda ba na al'adun hausa ba sukan kasance a lagos sosai to alhamdulillah mun gode allah a muna fatan allah ya albarkace mu ya ba mu albarkan da cikin wannan wata ya kuma sa mu a cikin masu rabu To kafin mu kare ga Sarfilu da labarai a takaice. To Usman a takaice masu binciken mummunan harin da Amurka ta taba gani a tarihi wato am a harin Orlando sun ce matar Omar Martin na da masaniya kan shirinsa na kai harin. Har ma ta yi masa rakiya zuwa leƙen asiri a lokacin da yake shirya kai harin gidan dabdalar 'yan luwaɗi da 'yan maɗigo. jami'an hukumar bincike ta abi sun ce nur zahi salman mai shekaru 30 da haihuwa ita ce matar omar ta biyu wadda take uwa ga ɗansu mai shekaru uku a duniya jami'an sun ce tana ba su haɗin kai sosai da kuma bayanai masu amfani kan binciken da suke na harin da ya halaka mutane 49 da raunata wasu 53 a gidan 'yan luwaɗi da ke sheke ayarsu da ke birnin orlando jam'iyyar adawa ta udp a kasar gambia ta yi zargin cewa gwamnati ta sauya ma wasu fursunonin siyasa matsugunni zuwa wani wurin da ba a sani ba a watan da ya shige an kama mutane 38 su har da shugaban jam'iyyar udp usaini dabo aka tuhume su da ba haɗa baki domin aikata laifi bayan da suka yi zanga-zangar nuna rashin jin daɗin mutuwar wani jami'in udp solo sandeng a hannun hukuma haka kuma sun buƙaci da aiwatar da sauye-sauyen siyasa shugaban ofishin majalisar ɗinkin duniya afirka ta tsakiya abdullahi bathile ya yi gargaɗi a yau laraba cewa rigingimin zaɓe da ta'addanci na yin warwara ga tufkar da aka yi da nufin haɓaka ɗorewar zaman lafiya da ci gaban rayuwa a ƙasar abdullahi bathile ya shaida wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa akwai damuwa game da tashe-tashen hankulan siyasa a ƙasar afirka ta tsakiya kuma ba za su rasa nasaba da zaɓukan da aka yi a baya ba ko kuma waɗanda ke tafe nan gaba. rigingimin bayan zaben sun haifar da kashe-kashe a kasashen burundi da jamhuriyar demokaradiyyar congo yayin da kuma ake fargabar cewa akwai yiwuwar maimaita hakan a zaben shugaban kasa. To an gaishe ka Sarfilo da kuma takaitattun labaran shirin namu na wannan lokaci ya kammala sai kuma da safen Allah da za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. A madadin shi Sarfilo din da ya taya ni gabatarwa sai Julie Latas wadda ta ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau Aidin Utku sai ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Ku zama lafiya.